حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم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 فإن كل مودة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام دي وچين من يكراتو أرضو أكرشان سورة الله يسا البركة أتكين أبن دموك كرنتا الله يسا يا أمبانين يوم إن شاء الله نامتاش أفركم suratu saba'i suratu saba'i sura ce makiyya darasi ɗaya take karantaswa da sauran surori makiyya idan aka ce sura makiyya ce to galibin darasin da suran take karantaswa abu ne da ya shafi tauhidi kaɗaitakar Allah tantantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya suratu saba'i ta tattauna game da abin da ya shafi tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam surar ta tabbatar annabi muhammadu manzan Allah yadda bayi Allah ya tsara musu sunna wajen gudanar da rayuwarsu ma'ana tsarin Allah akan bayi wajen gudanar da rayuwarsu idan kai mai kyau sai ka ga mai kyau idan kai mai muni mai muni da su gani wannan sunar Allah ce duk daren daɗewa kuma na fi ga sakamakon aikin da ka aika na alkhairi ko na sharri duk daren daɗewa na fi ga sakamakon wannan aiki da ka aikata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 وهو الحكيم الخبير الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kaɗansa allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wanda dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai na gare shi shi shi kaɗansa ma'ana duk mallakar sama mallakar Allah ce mallakar ƙasa mallaka ce ta Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ardi na gare shi duk abin da ke cikin samai nashi ne kuma duk abin da ke cikin kasai nashi ne wa lahu alhamdu fil akhirah kuma dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadansa a lahira wa lahu alhamdu fil akhirah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah a kiyama wa huwa al-hakimul kabir lalle Allah mai hikima ne kuma Allah mai ilimi ne game da abin da ya shafi sha'anin bayinsa baki daya babu abin da Allah bai sani ba cikin gudanar bayi kuma Allah zai musu takayya baki daya akan abin da suka aikata lafazin at-tahmid cewa da Allah yi alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah at-tahmid lafazi ne da take da fadin ma'ana wadda saboda faɗin ma'ananta da abin da take ɗauke da shi Allah kaɗai ya kaɗaita da wannan lafazi na alhamdu babu wani da zai yi wani alkairi alkairinsa ya kai ya kawo har idan an zo za a gode mishi a yi amfani da lafazin alhamdu babu wannan alkairi matukar ba alkairin Allah ba shi ya sa ko hautawa ba su da abin da za su fassara alhamdu da shi sai dai a ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah domin lafazin alhamdu lafazi ne da yake dauke da ma'anoni na godiya wadda ko uwa ɗawainiyar da ta yi da ɗanta ba a gode masa da lafazin alhamdu amma lafazin da alkhairin bayi ke shiga shine lafazin ashikur an shukurli wa liwalidayka ilayya al-masir Allah yake ka gode mini ka mini ashkur wa liwalidayka kai wa mahaifanka mamanka da babanka ashkur to nan alkhairin su yakan shiga cikin lafazin ashkur amma baya shiga cikin lafazin alhamdu Allah shi kadai ya kadaita da ayi mishi godiya da lafazin alhamdu sai sai alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دك إنك لفظ الحمد تلاك سامو أنشي فانشي الله بشي babu abin da Allah ne ma bawa babu wani da zai maka wani alkhairi alkhairin da ya maka har ya kai inda a gode mishi a yi amfani da lafazin attahani babu shi Allah ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda na gare shi dukkan abin da ke cikin samai da kuma abin da ke cikin kasai mallakar Allah ne duk abin da ka nema ka nema abin Allah mulkin samai na Allah ne mulkin kasai na Allah ne kasan wani kayan Allah yake bukata amma sai ya saba ma Allah ya nemi kayan Allah Allah yake walahu Hamdu fil akhirah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadansa a ranar gobe kiyama shine walahu Hamdu fil ula wal akhirah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah fil ula a nan duniya wal akhirah sun tabbata ga Allah a ranar alkiyama idan Allah ya tara bayi yi musu hisabi ya yi musu hukunci wallahi har 'yan wuta idan aka zo za a watsi sai sun ke alhamdulillah rabbil alamin saboda yadda suka ga an tsage adalci a filin alkiyar wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin idan aka yi hukunci a tsakanin bayi ranar alkiyama to ganin yadda kowa ya ga an mai adalci zai ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Wani rabbul hamdi bil akhirah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah a lahira wa huwa al hakimul kabir Allah shine al hakim mai hikima yadda ya tsara halittar cike da hikima haka ya tsara shari'arsa a cikin hikima idan ka kalli mutum ka kalli zubin mutum ka kalli yadda Allah ya halicci mutum ka san wanda yayi mutum yana da hikima to yadda kaga hikima a cikin halittar mutum haka kuma hikima ce cikin shari'a jama'a mun fahimta yadda kaga hikima cikin halittar mutum to haka hikima yake a cikin shari'ar da Allah ya shar'anta duk abin da kaji Allah ya ce a bari akwai hikimar bari. duk abin da kaji Allah ya yi umarni a aikata akwai hikima wajen aikata wannan abu yadda dai za ka ga mutum da zubin da mutum ya yi da zubin da Allah ya ba mutum babu abin kushiya tattare da shi to haka kuma cikin shari'a babu abin kushiya Allah ya samu dace sai Allah ya ce يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يلد في الأرض أي يعلم ما يدخل في الأرض الله يسندك أبنك شغاتا duk ruwan da aka zubar daga sama iya digo nawa ne ya shige cikin ƙasa Allah ya ce na su ya alamu ma yali fil ardi Allah ya san me ke shiga kasa noman da aka yi bara gaba ɗaya irin da aka bisu Allah ya na san adadin irin gero dawa da masara da shinkafa da aka bisu idan ruwa ya sauka ko ina aka je aka yi shuka iya adadin abin da aka bisne a cikin ƙasa Allah ya na san iya adadin abin alamu ma yarji fil ardi gawawwaki nawa yanzu ke kwance a cikin ƙasa tun farkon mutuwa a duniya Allah ya ce nan ya cikar ilimi irin ta Allah ya alamu ma yarji fil ardi Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya minha Allah kuma ya san abin da ke fita daga cikin ƙasa duk abin da aka fitar na ma'adinai a cikin ƙasa Allah ya san ganga nawa na fetur aka ɗiba gas nawa aka ɗiba fetur nawa aka ɗiba ruwa nawa aka ɗiba duk abin da zai tsiro da aka shuka Allah ce na san iya adadin matsara gero da dawa alkama ko shinkafa da ya fito daga cikin ƙasa Allah ce duk na san su Allah na bayani akan cikar iliminsa yanzu za a maka karatu ne akan duniya yake maka mukaddima game da kai kanka yadda ya san ka da kuma ya san abin da ke kewaye da kai wadda ke da wannan ilimi yaya za a iya baka shawara ka ce ba za ka ɗauka ba wadda yake da wannan cikar ilimin ya alamu ma yalifi fil ardi wa ma min minha ya san abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da ke fita daga cikin ƙasa duk adadin ciyawan da ka gani a duniya Allah ya ya san irin da ya fitta wannan ciyawan abinda baya ɗaya zai fi da goma Allah ya ce ya san iya adadin abin da ya fita wa ma yanzulu na sama Allah ce kuma duk abin da ke sauka daga sama adadin ɗigon ruwan da ya zubo daga sama Allah ya ce na san shi wa ma ya aru biya da kuma abin da zai haura sama min Amadu, saliha na ayyukan bayi na arfi Allah ya ce duka nan. wa ya alam ma fil barri wal وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين wa ya alamu matul barri wal bahr Allah ya san me ke gudana akan kasa duk halittun da suke bayan kasa Allah ya ce na san iya adadin su da ku da aljanunku da tumakinku da shanunku da ku wa ya alamu matul barri wal bahr Allah ya kuma duk halittun da ke cikin teku Allah ya ce su mana sa su kifayensu dabbobin ruwansu kwarinsu duk abin da ke cikin teku Allah ya ce na san shi wa ma tasqutu min waraqatin Allah ya ce ba wata ganye da za ta yanke ta faɗi daga cikin bishiya illa ya alamu Allah ya ce na san ta na san lokacin da ta yanke ta faɗi wala ratali wala habbatin fi zulumatil ardi Allah ya ce ba wata kwaya da za ta fada ta nitse a cikin ƙasa Allah ya ce fa sai na san da ita kana tafiya ta a ce malam ledar ka ta huji sai ka tattara ka kama gero ko shinkafan ka ya zube Allah ce inda geron ka yake ni na sani inda shinkafar kan take Allah yake na sani wa ya'lam ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabtin illa fi kitabin mubin Allah yake da danyen abu da busasshen abu Allah yake ba mun san shi ba kawai mun ma rubuce abin alawul mafus in ji abu Allah yake mun rubuce abin alawul mafus yana rubuce ganyen yana rubuce alawul mafus geron da ke cikin ledar ka Allah yake yana rubuce alawul mafus wanda ke da wannan ilimin shine ya tsara maka yayi zaka yi rayuwa amma kana ganin kamar tsarin zan akwai kauyanci a ciki wanda yake da wannan ilimin shi ne ya tsara maka tsarin da za ka rayu a kai amma kana ganin wannan tsarin bai wadace ka ba Allah ya ce wa ma yanzu sama duk abin da ke sauka daga sama na ruwan sama da wa'ayi Allah ya san da shi wa ma ya arudu fiya da abin da ke haurawa cikin sama na ayyukan bayi da suke aikatawa na ayyukan alkhairi wa huwa rahimul ghafur Allah shine mai jin kai Allah shine mai yawan gafara to sai Allah ya ce فقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك Allah ya ce wa ƙarar labi na kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah suka ce lata a sinin sa’a alkiyama ba za su zake mana ba ma’ana ƙariya ne ba za a yi tashin alkiyama ba ƙul Allah ya ce ka ce da su balawa rabbi tabbas ina rantsuwa da ubangiji na lata a siyan Allah ya ce alkiyama za su zake mu za za su ga ranar alkiyama Allah ya ce kulka gaya ma al'ummarka bala tabbas za ku ga alkiyama wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyan lakum Allah ya ce za ta zo muku alimi da gaibi shine ba masanin gaibi to shi ce za ta zo za ta zo ko ba ta eh, wani ne da zai zo kirin da yamma wani aiki aka yi to sai ana biyan waɗanda suka yi wannan aiki to shi kuma bai yi aikin ba amma sai wani wadda aka ɗora a kan wannan aikin sai ya zo yana tsiban matasan anguwansu yana shigar da sunansu cikin waɗanda za a biya wannan kudi to amma idan aka ba da dubu ashirin sai ya riƙe dubu sha biyar kai sai baka dubu biyar sai ce to amma malam sai da na karɓi dubu biyar ɗin nan dubu biyar ɗin nan sai ta dame ni ya ce har na kashe dubu biyu a ciki sai na gagara natsuwa ya ce sai na sake neman dubu biyu sai na cika kaji sha'anin imani sai na ce mishi da wata in allah ne yake rufin ka da rabu laifi biyu kai wa allah laifi biyu shine na farko dai ka karɓi kuɗin da ba hakkinka ba wani abu ne da aka yi kai ba ka yi ba ana biyan waɗanda suka yi aka sa sunanka a cikin da ka kuma kai shaida ne ba ka yi ba na biyu ka yi taimake keniya a kan haƙinsu to laifinka abin Allah na taimako da ka yi a kan cin kudin ya fi laifin cin kudin kai kun gane magana for example inda kawai wani yayanka ne aka dora a wajen ko wani abokin yayanka ne aka dora a wajen ko wani abokin babanka ne aka dora abin kawai sai dai ya shigar da sunanka ko kuma kai kai kanka kaje ka shigar da sunanka bayan baka tantanta ba da aka baka dubu ashirin din sai ka cinye jama'a kun fahimta to yanzu hisabin ka hisabin cin haram ne kawai to amma wannan kuma bayan ka fi haram din kuma ka taimaki wani azzalimi shi mai haram kun gane magana ka san laifin da yake muni a ka halaka don duniyarka ya fi sauki akan ka halaka don duniyar wani kun gane magana yanzu idan an karbi dubu ashirin din shi wancan zai rike dubu sha biyar kai ka rike dubu biyar kaga ka aiki ne to yanzu ko da baka ci ko kwabo ba da ka karbi dubu ashirin din shi ka ba baka ce ba ka so wannan taimakonsa da kai a kan dubu ashirin din ya shiga hannunsa wallahi ba za ka yi kwanciyar kabari ba eh haka ne wai duk wanda ya samu wata dama a kan al'umma tsakaninsa da shi ya cuce su to wani abu da ka samu a wannan rayuwa wallahi malam ba yadda ka ganin nan haka duniya za ta yi tsayo da ranka ka ci dubu ɗayan wannan ka ci ɗari biyar ɗin wannan ka ci dubu biyar ɗin wannan ka ci dubu hudun wannan wallahi ƙarshe har ka mutu ko gidan zama ba za ka yi ba kuma ka tara ma kanka rigima a kanka za su biya bukata ne ba za su biya bukata ba ba za su biya bukata annabi ya ce ku ji tsoron allah su kyautata hanyar abincin ku kar jinkirin arziki ganin kai baka da wadata annabi ya ce ya sa ka fara neman abinci ta hanyar haram Allah ya ce ka ce alkiyama za ta zo ko ba za ta zo ba za ta zo mana za ta zo qul bala wa rabbi Allah yace ka ce musu tabbas alkiyama za ta zo ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum za ta zakke muku alimin gaibi shi fa Allah masanin gaibi to ya ce za ta yanzu a ilimin ka na dan adam malam idan da za mu tambaye ka yau shekaran ka nawa a duniya sai kace shekaran ka 30 sai muka ce shekara 35 da biyar da ya wuce kana ina za ka iya faɗa lokacin da mamarka ta tsere rarrafe kai kana gida na kai bayan Allah da ke bayani ko bare alimin gai Allah shi ne masanin gai gaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi Allah ya ce babu abin da yake fahuwa ga Allah daidai da kwayar komai ya asaba ko aka duk abin da ka aikata a sama ko a ƙasa Allah ya ce ba yi koyuwa ma Allah ka aikata ba yi koyuwa ma Allah ka aikata la ya azubu anhu ai la ya dibu anhu ba wani abu da zai fi kuma Allah fistas miskalu zarratin ko da daidai da kwayar komayya ne fista ma wata a sammai ne wala fil ardi Allah ya ce kuma har ko da aka sai wala asgaru min zalika wala akbar Allah ya ce ko da abin zai zan kasa da bayar komayya ko zai tsara bayar komayya illa fi kitabin mubin Allah ya ce face abin yana cikin lawul mahfuz yana rubuce inji Allah babu wani abu da zai fi kuma Allah gero yana rubuce a lawul mahfuz inji Allah dawa tana rubuce a lawul mahfuz inji Allah babu wani abu ayar zarra ne sama da shi ko kasa da shi Allah ya ce face yana rubuce a lawul mahfuz zama a kuna jin yadda sha'anin ilimin Allah yi eh. Allah ya alamu ma ni kullum ba تخفى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى Allah ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikinta ba fa mutum ba ba fa aljana ba kullu unsa ko tururuwa ce kwai ke cikin ta Allah ya ce kwai din Allah ya ce ya san wata irin tururuwa ce wa ma tajidul arhamu wa ma tazzat abinda mahaifa zai yi barinsa wannan cikin zai zube ne ya lalace Allah yake na san cikin da zai zube ya lalace wa ma tazzat Allah yake na san cikin da mahaifa zai haɓakar da shi har zuwa ga haife shi wa kullu shay'in indahu bil kitab alimul ghaibi wash shahadatil to wannan Allah shine yake nuna maka ga yadda zaka rayu amma kana gani kamar rayuwar ba za ta yi Allah yace ulaika lahum illa fi kitabin mubin liyajzi alladhina amanu wa amilus salihat Allah kuma zai zo da alkiyama ne domin ya sakan yama waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan kwarai da sakamako mai kyau ulaika irin waɗannan masu imani da ayyukan kwarai lahum maghfiratun wa rizqun kare. Allah ke suna da wasu irin gafara ranar alkiyama da wani arziki na karamci ne gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin sai Allah ya ce والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي, ويهدي إلى صراط العزيز الحميد والذين سعوا في آياتنا الله يتوقع أن نفسك تكي كاو دكارفين سدى دوكي يسو domin su ga sun yi saddu ma'ayoyin da muka saukar inda Allah ba su so abi Allah ba su so abi addinin Allah ba su so abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina tsawo a ayatina Allah ce waɗanda ke kai kawo don ganin sun lalata ayoyinmu sun yi saddun bayin Allah daga bin ayoyinmu mu'ajizina Allah ce kuma suna hakan suna ganin kamar za su subce mana ula'ika lahum azabun min rijizin alim Allah ya tafi irin waɗannan suna da wata narkon azaba a ranar alkiyama za a walakanta su a duniya Allah ya za a walakanta su a lahira suwa Allah ya ce waɗanda suke tsadduma ayoyi kasan wani shi addinin ne bai so yi addinin ne bai so Allah ya ce wa yaran labina otul ilma amma waɗanda aka ba su ilimi malamai masu tsoron Allah Allah ya ce su suna gani ma'ana sun sani allazi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq wannan abin da aka saukar maka daga ubangijinka na alqur'ani da sunna shine gaskiya Allah ce masu ilimi sun san haka wallahi malam in dai zaka saurari alqur'ani in dai zaka ji bayanin alqur'ani za ka san alƙur'ani littafin Allah mutum ba zai iya ba da wannan tsari mutum ba zai iya ba da wannan tsari mutum ba zai iya ba da wannan tsari wayarar ladina otul ilma Allah ya ce waɗanda aka ba su ilimi sukan sun tabbatar allazi unzila ilayka min rabbika huwal haq abinda aka saukar maka daga ubangiji shine gaskiya wa ya hadi ila siratil azizil hamid sannan abinda aka saukar maka nan sun gamsu cewa shine zai shirya zuwa ga tafarkin mabuwayi abin godiya hanyar Allah kenan sun yadda alqur'ani sun yadda sunna shine shiriya zuwa ga tafarkin Allah ne kake Allah ce wanda suka samu ilimi game da Allah suka samu ilimi game da addinin Allah Allah ya ce su kan sun gamsu annal ladhi allazi unzila ilayka min rabbika wannan da aka saukar maka daga wajen ubangijinka alqur'ani da sunna huwa alhaqa sun yadda shine gaskiya wa yahdi kuma sun yadda yana zuwa ila siratil azizil hamid zuwa ga tafarkin Allah mabwayi wanda yake aliyu Allah ya ce su kan sun sani su Allah ya samu daga cikin waɗanda suka sani Allah ya samu daga cikin waɗanda suka to sai Allah ya ce فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد وقال الذين كفروا الله يسير وأن سكا كافر سيد الله سكا سيد هل ندلكم على رجل شن كنا سوى منصد دفوزوا بوني متم mu nuna muku wani mutum yunabbi'ukum wanda zai ba ku labari idan muzikatum kullam mumazzakin idan kuka mutsitsike kuka riddige iyakar riddigewa a cikin kaburburan ku innakum la fi kalkin dalil cewa za a saki tayar da ku a sabuwar halitta kuna so mu nuna muku wanda zai muku wannan bayani sai a ce eh sai a nuna manzon Allah sai a yi duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai wani a cikin sai ce kuna so in nuna muku wanda ya yi wani wa'azi cewa idan an mutu an rizittike a cikin kabari za a tashi a sabuwar halitta kowa ya dawo yadda yake sai a ce nuna mana sai a ce gayi sai a yi iguwa manzan Allah wa labi labina kafaru Allah ya ce waɗanda suka ce ma Allah suka ce hal na dullukun ala shin ba ma nuna muku wani mutum ba yunabbi'ukum wanda zai ba ku labari idza musbiqutum kullum mazaki idan kuka tsike aka rididdigar da ku a cikin kabari naman ku ya lalace kullum mazaki iyakan lalacewa ma'ana yanzu sauran sun zuwa kawai a kabari innakum lafi karkin jami'i za a tada su a sabuwar halitta kuna so mu nuna muku shi sai a ce eh, sai a nuna manzan Allah sai kuma bayan an nuna shi sai su ce aftara allah alallahi kabiban kariya yake kaga ya dingina ma Allah an bihi jinna ko kuma jinni ke da shi suke shafan eh shine ma'anar mu'allamun majnun aftara ala Allah kadiban suka ce ƙarya ya kaga ya jingina ba Allah an bihi jinna ko kuma jinnu yake da shi Allah yake bari ladina la yu'minuna bil akhirati bari waɗanda ba su yi imani da lahira ba fil azabi Allah yake suna cikin azaba wa balalil ba'id Allah yake da kuma bata mai zurfi wanda bai yarda da kiyama ba ai zurfin da ya fada na bata zurfin na da nisa to kuma menene Allah a cikin Qur'ani ya ba da wurare da yawa da yawa a cikin Al-Qur'ani akan idon mutane mutum din kan mutu tare mutum ga wannan mutumi da Allah ya ba da labarin a suratul Baqara أو كالذي مر على قرية كالذي مر لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله يسي أو كالذي مر على قرية كوكو مثال ود يزو شوء إيوا تجكم وتعالى قرية منه fahiyar tawiyatun al'adun rushiya Allah yake ta ruguza a kan sasanninsa da yawa daga cikin malamai suka ce uzairu ya zo zai wuce ta wata alkarya sai ya samu alkaryar ta mutu ga gine-gine a cikin gari gari ne ga shiga ga hanyoyi ga gidaje wa'yansu gidajen sun rushe waɗansu sun karye waɗansu ciyawa ne a ciki kawai sai tsuntsaye da suke yawo a wajen ba kowa ba komai banda ikon Allah da ya zo wucewa sai ya kalli gari wahiyar tun ana urushiya ta ruguza a kan sasanninta kala sai ya ce anna yi wuyi haɗin illahu ba da mauti ha ya ce oh, yanzu kuma yaya Allah zai rayar da wannan alkariyar bayan yadda ta mutum nan ma'ana yanzu kuma Allah fa in yana so garin nan a dawo ana hada-hada ana cin kasuwa ana tayi ana tsararwa ana kai kawo a garin yanzu ba Allah in yana so sai yi haka to amma in zai yi hakan ta yaya za a yi waɗansu mutane ne za su ƙauro su dawo garin ko wadda suka mutu ne zai ta da su Allah sai ce to bari a nuna maka yadda ake fa amatahu Allah mi'at amin Allah sai ya ɗauke ransa a cikin alƙaryar shekara 100 bin kashi lokacin da ya wannan tunani yayi yawo a cikin alƙaryar ya cewa ya yayi ga daga ne ga ayoyi lokacin da ya dawo inda ya daura jakin sa sai ya biya kashi sai ce to bari ya dan jingina a cikin wannan bishiyar yahuta yana kwanciya Allah sai ce to a kashe shi mi'ata amin fa amatahu Allah mi'ata amin Allah sai ya kashe shi shekara 100 yana kwanci abin malan kai ne kake ganin shekara 60 ko 70 suna da yawa Allah a Qur'ani yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya yace innahum subayi yarawnahu ba'ida suna ganin su dawo kuna da nisa wa narahu qariba Allah ya ni kuma na san kwanan nan da ka dawo eh, innahum yarawnahu ba'ida Allah ke suna ganin kamar da nisa wa narahu qariba Allah ke kuma muna ganin shi malam fa hadisi ne ingantacce annabi ya ce al'umma ta majority galibin al'ummata. Za su mutu ne tsakanin shekara 60 da 70 hadisin annabi yace galibin al'ummata za su mutu ne tsakanin shekara 60 da 70 yanzu inda za a ɗauki wani fayil a yi rijistar sunanmu a nan a ɗauki mutum ɗari a kwafi sunansu a ɗari da ƙyarka samu goma da za su haura saba'in inda yanzu za a ɗauki takarda a kwafi sunan mutum ɗari a cikinmu a ajiye kowa a dinga ƙirga shekaran da ya mutu a ɗarin da ƙyar a samu goma da suka haura saba'in annabi ya ce galibin alumma za su mutu ne tsakanin shekara 60 zuwa 70 to sai ga mutum yau shekarar sa hamsin a duniya amma ba wani. kuma bai za a da zai ba kamar bai yadda annabi gaskiya ba ne wadda yanzu ya kamata yalla kai a ce kuma ka dawo ƙur'ani ka dawo zaman masallaci kana karanta alƙur'ani ka tashi ka yi iyamun laili ka yi bayi ka tuba ma Allah ka yawaita sadakoki ka yawaita la ilaha illallah bakin ka ya zan ɗanye tuwai amma gwargwadon ƙara matsayin ka gwargwadon lalacewa annabi ya ce galibin al'umma za su mutu ne shekara 60 zuwa 70 wannan ba wanda ya kai 60 da 70 ne wanda ya kai sittin da saba'in din mai hankali shi zai lura mai hankali shi zai lura Allah ya dasar da mu fa amatahu Allahu mi'ata amin Allah sai ya kashe shi na tsawon shekara ɗari. 100 thumma ba'athahu shekara ɗari na cikawa Allah sai farkar da shi kana sai ya mishi Kamla labista awa nawa kwana nawa sati nawa wata nawa shekara nawa kai a nan azumi kala sai ya ce labistu man au ba abu yau na yi dai ini dai kam ko kuma rabin ini kala sai Allah ya ce mishi ban labista a ka'ani shekara ɗaya kai a nan wanzu ila fa'amika wa sharabika lam yatasanna ai lam ya tagayyar Allah ya ka ka dubi abincinka da karki a shekara ɗari dan surkin ka da karki Allah ya ce ko busa bai yi ba a shekara ɗari guzirinsa da ya rike na abincinsa da tsuninsa to tsunin bai sanyi ba ruwan da yake rike da shi da surkinsa da zai sha bai gurɓata ba a shekara ɗari wanzur ila himarika yace to kuma kalli jakinka ma'ana kalli inda ka daura jakinka wali naja alaka ayatan linnas Allah yace za mu sanya ka ka zama aya wa mutane yanzu in ka koma garin ku duk kowa ya mutu aya ne kuma aya aya ne garin kowa ya mutu kuma za ka je ka zauna a garin haka a samun kan su sai mana shekara 300 da shekara 300 suna mutu ɗari uku da shekara wannan da ɗan ɗari biyar ɗin sa wannan da ɗan dubu biyu da ɗari biyar ɗin sa sarjiyonsa wannan kowa da shi sarkinsu ne ya bi su zai kashe su akan za su yi tauhidi suka gudu suka shiga koko sai da aka yi shekara ɗari uku da shekara ta sai suka farka su ma suka tambayi su suka ce to ga shi kun gara mun yi kwana ɗaya ko kuma mun ini a nan Allah ya taifa shekara ɗari uku da shekara tara a yi. to suka cire kudi suka ce mauni daga cikinsu ya je ya siyo musu abinci shi wai yana ta kuya ne E, yana ta ɗaya eh, yana ta kuya wai kan ɗin sanda su shi shi bai san jikan jikan jikan ɗan sandan ba ya mutu ba E, ya shiga sai ya samu masu da abinci sai ya yi ka musu suka yi kudi kimanin daga ina shekara ɗari uku da shekara ta kuma su ɗin su ne magana ya kai su suna so a ba su abinci domin an musu wasiya kafin su fito sayan abinci wani ya fali ya talabbab wala yushkilan na bikin ahada innahum in yasaru alaikum yarjukum aw yu'idukum bi millatin wa lan tuflihu idan abada فيهم ولن تفلحوا إذا أبدا suna saurin su sai abinci su koma kawai sai ka ce kuɗin da ne kafin ka ce wani abu an kai su gaban sarki kai wannan kuɗin a ina ku sami suka ce ai kuɗin ne kuɗin su waye da ɗan gidan ne wani malam suna fata ba wanda ba a yadda ya kwanta barcin haƙe yau gashi a fiska shekaransa 25 ko shekaransa 27 amma ya girmi sarkin garin da shekara 100 ganganar tsoffi a fada duka a kewaye amma jikokin jikokin jikokin ƙarshen ta gana da shi na wannan kudin ba akwai wata kakar kakar kakar mu da ta saba aiki kawai ta an gano su ne to kuma dama tarihin su an rubuta ku ne ku ne kamar wani ne ya tambayi Allah Allah ne saka ya ce dan in ga in tabbatar muku da ita shi kadalika a'farna kadalika a'farna alaykum liya'lamu anna wa'da Allah haqqun wa anna sa'ata la rayba fiha Allah ya ce nan in kayar da su ne akan ashabul kafir su liya'lamu don sani anna sa'ata la rayba fiha Annan wa'ada allahi haqqun alƙawarin allah gaskiya ne wa anna sa'ata la rayba fiha kuma kiyama ba ku farko allah don ne ka ba wannan misali yace don ka san in kai baccin kabari za ka tashi duk wanda ka ji an ce makabarta ya shiga nan wallahi kowa ne tashi Allah ta don kun gaya muku in an yi kwanciyar da aka tashi. da aka shi wanzur ila himarika ka dubi dakin ka inda ka daure walinan da alaka ayatan linnas za mu sanya ka zan aya wa mutane wato kai kanka ka zan abinda in an ganka an ga ikon Allah sai ya duba sai ga daki ya mutu saura kasusuwa sai Allah ya ce mishi wanzur ila al-izami kalli kashin kaifa nunshiduha ka ga yadda za mu sa da kashin sun suha lahama kaga yadda za mu tsirar da nama a cikin kashi kawai ke zauna ya zuri a kan idonsa skeleton ɗin jakinsa ya tashi a kan idonsa nama ya tsiro a jikin jakinsa jakinsa ya hura hanci falon ma ta bayyana da hu lokacin da ya gama kala sai ya ce a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yake na gamsu Allah ya fi karfin komai da komai Allah ya yake za mu zo da alkiyama ne liyajziyal ko balil ladina la yu'minuna bil akhirati Allah yake waɗanda ba su yi imani da lafiya ba Allah ya ce fil azabi wa zalalin baqi suna cikin azaba da kuma fata da zuciya za a tashi za a tashi za a tashi za a tashi Allah ya sa mu tashi a ta ce ma ya zuga uku Allah ya ce za a tashi eh, idan aka busa kaho Allahu akbar eh, ga waɗannan ashabul yamin ashabul shimali kuna sabiquna kuna. أصحاب اليمين أصحاب الميمنة ما أصحاب اليمين أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وأنا الشيء معلم وكنتم أزواجا ثلاثة الله إذا أتاش تلقوا ga وأنا waɗannan ga na waɗannan الله يسامكاش أكسي والسابقون السابقون والسابقون السابقون الله يسامكاش وزي الله يسامكاش أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخفف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب الله يسي أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من allah والأرض الله يسي ينزبا دا في دوبي ما زوا ga abin ke gaba gare su da abinda ke baya gare su min as wal ardi na sama da kasa ma'ana Allah yake ba za su dubi zuwa ga abin da ke kewaye da su ba ba za su kalli sama ba in inji Allah ba za su kalli kasa ba inji Allah duk abin da ka kalla wanda ke kewaye da kai zai bayyanar maka da kaɗaitakar Allah zai bayyanar maka da kaɗaitakar Allah ya ce a fanar yaro ila ma bai na ainihin wa ma karfa kumi da samani wani arzi shin yanzu ba za su lura ba ba za su yi tadabburi ba inji Allah game da abin da ke kewaye da su gabansu da bayansu samansu da kasansu ka kalli kudu ka kalli arewa ka kalli gabar ka kalli yamma ka kalli sama ka kalli kasa Allah ce ba za ka kula ba akwai bayyanar takar Allah a cikin waɗannan ayoyi in na sha Allah ya tafi in mun zo naksif bihimul arda sai mu kisse ƙasa da su mu shafe ta ba kowa ba kowa in mun ga dama sai mu kisfe su inji Allah aw nusbi alaihim kisaban min sama ko kuma mu balle wani yankin sama ya faru a kansu Allah ya ce mun ga dama sai mu yi musa aw nusbi alaihim kisaban min sama ko mu rikito da wani yankin sama a kansu idan ne su inna fi zalika la ayatan li kulli abdin munib lalle a cikin waɗannan bayanai a cikin waɗannan ababa da aka yi ishara da su Allah ya ce akwai aya ma'ana alama abinda ke bayyanar da wa'azi ga dan adam abinda ke ba dan adam izna Allah ya ce akwai shi a cikin wannan bayani li kulli abdin munib ga duk wani bawa mai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah sanadiyar saukan wannan aya larabawa suka ɗauki matsayi mafi muni game da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah yi in sha in mun ga dama naktif bihimul arda za mu kisfe kasa da su mu girgiza kasa su fada murbe su aw kisa alaihim kisaban min sama ko mu rikito wani yankin sama ya fado idan ne su to sai aka yi zuga aka je aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam suka ce to aiwa wa'azi ya zo karshe tunda har Allah ya gargade mu idan ba mu yi imani ba za a kiste kasa da mu ko a ballo sama to yanzu ba babu imani sai a ballo sama kawai a ballo ina da in ba mu bane da a ballo suka ce to muna jira a ballo imana eh, muna jira a kwallo aka yi kwamiti suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi zaɓi kan da'awa suka ce muhammadu ka huta da wa'azin wa'azin nan ba zai samu shiga ba amma yanzu mu zauna kawai mu maka jarrabawa ta ce kawai su magana ya kare kun san haka suke Mutanen annabi salihu ma suka ce a bar wa'azi yanzu kawai za mu maka gwajin in ka mu biyu shi ne suka ce a cikin musu da rakuma annabi isa ma haka suka yi suka ce ma idan minas samai a sauko mana da girki daga sama eh, eh, eh. kawai in kana zo wa ya kawai ga hanya to suka ce ma annabi yanzu makka muna fama da wahalar ruwa babu ruwa kai kuma gashi kai ne kai rukar kalkin layi kai ma da kai muke tattaliya a kasuwa to da'awar akwai matsala yanzu dai ko dai ka zaɓi ɗaya cikin waɗannan abubuwa in ya faru sai mu bi ka وقالوا لن نؤمن لك نؤمن لك حتى تصدر ثم تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تفسد السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لربك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا شيء لن نؤمن لك لن حرف نفي سكتشي بدا مسبك سكتاك بدا مبيبا بدا بالإيمان لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض yambu'a har sai ka kugar mana da ruwa da idan duna ruwa daga kasa tun da makka muna da wahalar ruwa duwatsu ne ba a samun rijiya to yanzu kawai ka ce ma Allah ya kugar mana da idan duna ruwa a makka ƙofar gidana ruwa na bulbula gurkiwar rakuma na ruwa na bulbula ƙofar gidanka ruwa na bulbula a kawar da matsalar ruwa a cikin garin makka ta hanyar bugar ruwa muna ganin ruwa damun imani idan wannan ba zai yi ba aw takuna laka jannatun min nakirin wa inabin to ta kasance gare ka wata tafkekiyar gona wata babbar lambu min nakirin wa inabin na dabinai da inabi fatufajjiran alhara kilalaha tabjira ka dinga bubbugar da ruwa a ciki ba sai an yi bayi ba wannan ne zirga-zirga da kake a kasuwar a rage tun da kai ne kai rukarkin layi yaushe kuma za a ce abinci sai kayi wahalar neman sa au kitan sama'a kama da amsa alaina ko kuma ka sa a rikido mana sama yadda kariya ba da ma an ce au kitan sama'a ba au kitan sama'a kama da amsa alaina kisafan ko kuma ka ballo mana wani yankin sama ya rikito akan mai danne mu auta atiyar billahi wal ke kabila ko kuma ka je ku zo ku yi wa'azin da kai da Allah da mala'iku a fili ba wani wai maganan Allah ya aiko ka ku zo duka za su shigo maka shi zai ta ya ku mutanen maka Allah ya umurce ni in gaya muku can giya haramun ne bautan gunki haramun ne kaza da kaza haramun ne ku bauta ma Allah ku yi kaza ku yi kaza sai mana ya kuste gaskiya ne Allah ne ya aiko shi Allah kuma na bai sai eh ni ne na aiko shi suka ce sai an yaki su imani abin idan mutum bai son gaskiya eh أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زهر وكما ya kasance gare ka wani gidan bal Allah ya maka gidan zinari idan gidan bal din ba zai yi ba autar kafin salahi to a zuro maka lada tun da wahayin da sama ne a zuro maka lada daga sama a cikin gari maka muna gani tara kafin sama ka dinga hawa ɗan ɗan ɗan ka je ka shige muna gani walan nu'mina liruyika kuma ba za mu yadda ka shiga don karka wannan rufa ido hatta tunzila alaina kitaban na fara'uhu har sai ka zo mu kowa da littafinsa mun karanta duk duniya a haɗa su akan Qur'ani ne ta tun da ni Allah ya san laifina to a aiko mun nawa da sunana Ahmad Tijani kana kaza da kaza ka dena an rama a kawo miji nashi Bala Ibrahim a kawo miji nashi aisha a kawo masa nata kowa a samu shi ne bali yuridu kullum rikin minhum an yi wuta zuwan munajjara kowa da an su su littafinsa walan nu'mina lika kuma ba za mu yadda ka ga sama ba don kar a mana rufa ido hatta tunazzila alaina kitaban har sai an sauko mana ka zo mana da littafi na kar ubu da zamu karanta wannan gashi kowa da nashi qul Allah yake ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu ai ma kuntu illa basharar rasula ai ni ba kowa bane mutum ne manzo duk abin da kuka roƙar nan kuma Allah kai ke yi ni ba ni da burin shi duk abin da kuka roƙa Allah kaɗai ke iya yin wannan abin ni ba mutum ne manzo aiki na sun yi wa'azi a saukar da azaba a ballo sama wannan kuma aikin Allah to suka ce ba za su imani shi yasa bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah zai ma musulmi ba ni'ima da ta fi tsada a duniya kamar Allah ya maka baiwan karɓar gaskiya wallahi mana ba ni'ima bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah ya ma musulmi babu ni'imar da ta fi tsada a musulmi kamar Allah ya maka baiwa na karɓar gaskiya in an gaya ma gaskiya ba ke. da in an gaya ma gaskiya za ka yadda wani yana ƙin karɓar gaskiya ne don ba malamin sa ne fara ba wani yana ƙin karɓar gaskiya ne don ba mazhabar sa sai ta fara ba wani yana yana ƙin karɓar gaskiya ne don ba ƙungiyar sa sai ta fara ba ibn ya yi. Allah bai takaita ilimin da ya saukar na wahayi a wata mazhaba ba Allah bai taƙaita ilimin wahayi da ya saukar wa bayi a wata ƙungiya ba Allah bai taƙaita ilimin wahayi da ya saukar wa malamin wani gari ba Allah bai taƙaita ilimin da ya saukar da wahayi a ƙwaƙwalwar wani malami ba ai ko al'ada cewa ake ilimi ke ne to tun da kogi ne akwai wanda ya ya sha kansa ashe dole za ka ji abin da ka sani dole za ka ji abin da baka sani ba amma ka zama da buɗaɗɗiyar zuciya matuƙar abin ya tabbata gaskiya ne ya zama addini annabi muhammadu addinin annabin wayansu ne banda wayansu annabin kowa ne annabin yan malikiya ne annabin yan shafi'iya ne annabin yan hambaliya ne annabin kowa ne inda aka ce maka allah da annabi sun ce a musulunci takurin kurkin da ya karatu to ni'ima mafi girma da Allah zai mata bayan waɗannan ni'imomi biyu Allah ya maka ni'iman karɓar gari in an gyara ma za ka ɗauki gyara to wannan shi ke nan kara bauta a harkar rayuwar addini domin duk abin da kake in ka gane ba daidai ba ne to shi ke nan za ka bari abin da ka ji kuma daidai ne sai ka yi Allah ya sa mu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta sai mu kwana a sai wani sati idan Allah ya kai sai mu zo mu dora da cikin da muka tsaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka wannan da kai wanda yana cewa bayan addu'a sai mu mara yake ne Allah ya tsare da hadari bayan na yi nazari na soma har da tsawon kwanaki ishirin sannan na farfaro kamar da zai na wasu yanzu kwanakin da zai ishirin ɗin nan zan biya ko kuma ya eh, abin da ya ji ya biya wannan sallar eh. cewa a abin da ya da jama'a na gwamnati ita ko me na eh, a akwai yi a wani sai in ya zan a ka'idan cika famfin akwai haka mun gane ba sai in ya zan a ka'idan ko zai ma an nuna mun wani malamin islamiyya shi ma da ya gina su wanda sai kara <laughs> <laughs> to kuskure ne saboda haka in dubu hudu ne a rubuta dubu hudu in dubu biyar ne a rubuta dubu biyar babu laifi kuma ku koka cewa kuna bukatar kari ko kuma in an ba da dama a kara a kara amma an ce kowa abin da ake biyar ba ina haka ne a rubuta abin da ake biyan malamai to in dubu dubu ne ce a rubuta babu laifi kuma a koma abin da ya fi girman haɗari shine ka je ka karɓi wani abu ba duk hakki ba wannan shine matsalar

wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa maulidi mu dan bid'a ne inda ba bid'a bane wallahi namu sai ya fi naku amma kai kan sai wannan tambaya da yake wa'azi da arran ma malam Jafar dan wuta ne saboda yana yi malamin sa ma fa yi amma dai saboda ya cikin malam Jafar din ya sa yake fa kun gane ba wai don bid'a bane tunda shi ma da malamin sa da shehin sa suna yi da arran to yanzu ya huta haushi ne to Allah ya ce yes in in ga mun yaki abu da ba addini bane in addini ne wallahi za mu yi in a kuma wallahi san san san san Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika Allah ya ilaha illa anta Allah